ganawa tsakanin jakadan amurka a kamaru da ministan sadarwa na kamaru ne mai magana da yawon gwamnati yana da mahimmancin gaske michael stephen da isa cirma bakari sun tattauna ne a ranar alhamis nan kan matakan da amurka take ɗauka don taimakawa ƙasar kamaru wajen yaƙi da take yi da 'yan ta'adda na boko haram Nos forces de défense et de sécurité sont en train de livrer une bataille extraordinaire. Minista Isa Kiroma yana cewa sojojinmu suna ci gaba da yaƙi a fagen fama kuma suna taka rawar gani tunda akai-akai suna samun nasara a kan nasarorin da sojojin namu ke samu a fagen faman ministan ya ce Mais gagner la guerre sur le champ d'honneur, c'est une chose, mais la guerre communicationnelle, c'est autre Amma samun nasara a fagen fama abu ne, haka ma samun nasara ta hanyar sadarwa ma abu ne. tunda nasara tana samuwa ne a fagen fama in ji shi Isa kira Bakari ya ce a tattaunawar nasu shi jakadan Amurka a ƙasar Kamaru ya faɗa masa cewa waɗansu kafofin yada labarai suna buƙatar su zo ƙasar Kamaru su ma su yada labarai musamman kan aikin sojoji da suke yi a fagen fama. New York Times, CBS, CNN, qui sont waɗannan kafofin sun haɗa da new york times cps da cnn shugaban amurka da ya tura sojoji ɗari uku a garwa a kwanakin baya kuma gwamnatin amurka na bukatar sanin duk abin da ke gudana in ji shi ministan mamadu danda sashen hausa lamurin amurka a jamhuriyar kamaru